Christ. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tattaunawa da babban malaminmu game da tambayoyi akan azumi malam ibrahim adam disina babban limamin masallacin juma'a na masjidin rahma kuma lacara a kwalejin horon malamai ta azari gafarta malam marka da zuwa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah a gafarta malam wannan tambayar mu ta farko ta fito ne daga wajen wani malami yake tambaya akan matsayin mutumin da wato zai girka shin mutu zai girka abinci wa wadda ba musulmi ba cikin ramadana alhali shi yana azumi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam al atamman al akmalan ala khairi yan uwa masu ganin mu da sauraron mu ko ina kuke muna muku barka da shan ruwa in kun sha muna muku kuma sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambayar da dan uwa ya yi na cewa a ina hukuncin mutum ya girka abinci ma wani wanda ba musulmi ba a cikin watan ramalana hmm. farko dai eh, mutum musulmi ya halatta yi mu'amala da wanda ba musulmi ba alƙur'ani a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نعم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم wannan ayar tana gwada cewa ba haramun ba ne ba mutum musulmi ya mu'amala tarayya ta zamantakewar yau da kullum zamantakewar duniya da wani wanda ba musulmi ba krista ne shi ko ba yahudi ko ma wanda ba shi da addini mm. abin da dai aka hana shi ne kada ka yi alaƙa da take da alaƙa da abin da zai iya cutar da addininka ko kai alaƙa da shi ka haɗa baki a haɗa baki da kai a cutar da addininka ko wasu alaƙoƙi da musulunci ce banda nan banda nan banda nan mm. to cikin abubuwan da suka halatta akwai kasuwanci hmm. akwai shi wani wanda shi ba musulman ba ya ɗauke ka aiki kamar hmm. ne tabbata cewa a hadisi sayyidina ali ibn abi talib ya yi aiki ya jawo ruwa a wata rijiya ma wani bai yahude hmm. ya karbi kudin kodaban ya zo ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi amfani da shi wannan ke gwada cewa babu laifi wani wanda ba musulmi ba ya ɗauke ka aiki ka masa aiki amma cikin abin da yake babu kaskanci babu wulaƙanta kai babu wulaƙanta addini a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa ya rasu akwai gwadansa yana jingine a gurin wani wanda yake bai hude wannan ke gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mu'amalar kasuwanci da wani wanda ba musulmi ba sallallahu alaihi wa sallama to wannan dai a takaice kenan saboda haka babu laifi a wajen watan Ramadana ko a cikin watan ramalana dan kayi mu'amalar ciniki da kasuwanci hmm. ko kodago da aiki a karkashin wani wanda ba musulmi ba matukar abun baya dauke da wulakanta kai hmm. wulakanta addini hada kai da akwai cikin wannan aikin akwai abin da yake haramun ne musulunci ya fi kai kamar misali ya dauke ka dago na toka na tuka motar giya hmm. ko wani abin da ke asali a musulunci haramun ne to bai halatta ka yi mu'amalanci irin wannan ba amma in abin da ke halal ne ya halatta kai a wajen watan ramalana ko kuma a cikin watan ramalana ko kuma a cikin watan ramalana wallahu ta'ala alam sai dai malam abin da ya shafi dafa masa din inda a dafa masa abin da kuma yake bai halatta cin na'am kamar ce ka dafa masa alhanzir na'am na tsala da kenan ko mushi ko mushi hmm. to wannan in wannan irin wannan shine dafa dafa ne to wannan bai halatta ba hmm. amma ka dafa masa nama nama akuya naman rago ka dafa masa shinkafa wani abin da kai ma ya halatta ka ci ya halatta ka kame abincin sa ya halatta kashi balle kuma ka dafa masa wallahu ta'ala ala insha Allah hmm. tambayar mu ta ga malam wanda yake tambaya akan mas'ala na ta itikafi mm-hmm. wai shin itikafi ba a yin sa sai a makka itikafi ibadan nan da mutum zai killace kansa a cikin masallaci Ah, yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala na tsawon wasu kwanaki hmm. gwargwadon yadda ya zaɓa kansa hmm. kwana ɗaya ko kwana uku ko kwana biyar ko goma gwargwadon da yadda ya zaɓa kansa hmm. wannan ibada manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ta a cikin wata ramalana kuma an ma rawaito manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ta a wajen wata ramalana ah, akwai zance ne da ke tsakanin malamai da ke cewa ba a itikafi sai a wasu masallatai guda uku hmm. masallatan nan da ya tabbata a hadisi cewa ba a niƙa gari a nufi wani masallaci sai waɗannan masallatai hmm. saboda darajar su da kuma matsayin su da ya ɗara na sauran masallatan duniya baki ɗaya hmm. masallacin makka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma masallacin kudus to haka nan akwai ruwaya da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba a itikafi sai a waɗannan masallatai guda uku hmm. to amma abin da malamai suka ce wannan hadisin abin da ke nufi a'a itikafi a waɗannan masallatan ya fi lada kuma wannan wani abu ne wanda zai ƙara samun goyon baya a wasu hadisai hmm. saboda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah ɗaya a masallacin maka tana daidai da sallah dubu ɗari a wani masallacin da ba wannan ba hmm. sallah ɗaya a masallacin manzon Allah tana daidai da sallah dubu ɗaya a wani masallacin da ba wannan ba sai dai in masallacin Ka'aba sallah ɗaya a masallacin Kudus hmm. tana daidai da sallah ɗari biyar a wani masallacin da ba wannan ba sai dai in masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma masallacin Maka so kaga in ka samu kanka kana itikafi a cikin waɗannan masallatai tabbas wato akwai lada da zaka samu da yawa a ce kai itikafi a wani masallacin da ba wannan ba hmm. malam albani Allah shi kara masa rahama malamin hadisin zamani hmm. a muhaddis al-asr yana daga cikin malaman da suka fito suka ce ba itikafi ko a wani masallaci in dai ba waɗannan masallatayyan ba to hmm. amma da yawa daga cikin malamai ba su goya masa baya ba saboda abin da aka rawaito daga nana Aisha Allah shi kara mata yadda da take maganan yadda ake so mutum ya yi itikafi ke mm. take cewa sannan kuma itikafin ya kasance fil masjidil jami'a a mm-hmm. masallacin da yake ana salar juma'a kaga tunda ta ce masallacin da ake salar juma'a mm. wato kamar tana gwada cewa banda masallatan hamsu salawat mm, kadai kaga inda tana nufin waɗannan masallatan ne kadai da ba haka za ta faɗa ba saboda ana sallar juma'a wasu masallatan da ba ba waɗannan ba kuma ta zanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya itikafi ta ziyarci manzon Allah sun yi itikafin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ya kamata a ce tafi kowa fahimtar wannan hadisin kuma ma wasu daga cikin malamai gaba ɗaya ma ba su tare da malam albani akan inganta wannan hadisi mm. domin shi malam albani ya tafi akan ingancin wannan hadisin da ke cewa ba a itikafi sai a masallatai guda uku mm. wasu daga cikin malaman hadisi kuma suna raunana wannan zance na malam albani mm. wanda kuma wannan ma zance ne mai karfi cikin zantukan malamai ko da na zamani saboda haka zance mafi nagarta gwargwadon abin da na fahimta gwargwadon abin da na karanta na maganganun malamai hmm. itikafi ana yin sa a maka ana yin sa a ko ina matukar dai a masallaci ne na juma'a wallahu ta'ala a'lam masha Allah wannan ya tabbatar da cewa kenan dukkan mu guraren itikafi ne matukar masallatai ne na juma'a ba keɓance wani masallaci a ce sai mutum ya tafi makka ba hmm. amma ana samun fifikon lada tsakanin masallacin da za ka je na Madina ko na maka kwarai kwarai kwarai kwarai akan sauran masallaci wanda itikafi a masa Ka'aba lalle ya dara wanda ya itikafi a wajen Ka'aba wallahu ta'ala ala to masu kallon sauraron mu wannan kunji daga cikin abubuwan da suke muhimmai hmm. a wannan tambayoyi hmm. kuma wajibi ne mutum duk lokacin da aka ba da amsa hmm. ya yi ƙoƙarin yin amfani daga abin da ya ji na daga abin da aka faɗa masa hmm. wannan gurgudun abin da shi malai dari ne yake bada ƙoƙarinsa hmm. muna fata kuma dukkan wanda za su rubuto mana tambayoyi su ƙara wato jan dantse wajen tabbatar da tambayoyin nan ya zo akan azumi hmm. ko wani ayyuka da ake cikin azumi kuma matukar kana da sha'awan tambaya mun ce ka duba akwatin talabijin ɗinka domin ka samu nambobin da a jiki ne za ka rubuto takarda ka turo ma'ana za ka rubuto a jikin akwatin wayanka ka turo mana domin a bada malam saboda ya nazari don mu samu amsa insha Allah Allah ta'ala shi muna jagoranci amin sai wannan mai tambaya yake cewa a wato yana sallah kamar kowane na gani kamar na karanta tambayar daga nan gudu subhanallah man da yake yi akan cewa wai an ga wai ana ganin wata ne a kada bayan wato matsalar ganin wata yana magana akan cewa Eh, ana ganin wata ne daga kaman karfe shida zuwa bakwai ya kamata a samu labarin cewa an ga wata ko kuma an gani mm-hmm. to amma yanayin da ake bada ganin wata yanzu sai a kai wajen karfe ɗaya na dare ma kafin a samu labari to wai yana ganin kamar menene yasa ko kuma wani dalili ne yasa za a ce ba a samu labarin ganin watan yadda mutum zai kwanta ina tsammanin malam Usman yadda na hango tambayar da ganin gurin yana maganin cewa ana ganin wata ne da karfe shida zuwa bakwai mm. to amma me yasa bana aka ga wata da karfe ɗaya na dare ah, to ai ba gani kai to ka gani <laughs> wani abu ne tambaya kenan ba karfe ɗaya na dare so eh, ni na bashi waje bawan Allah ni abu da na fahimta a cikin mm. maganan ka ga mm. kuma gwargwadon abin da ka rubuta eh, ina gani wannan zancen naka ba haka yake ba ah, ana ganin mutane bayan rana ta faɗi ah, kuma akan ga wata ne a ranar farko immediately bayan rana ta faɗi har ma hmm. suke cewa bayan faɗuwar rana eh, in dai ranar ya kama to ba zai wuce minti goma sha biyar ba zai ɓace hmm. eh, magana cewa bana an ga wata a najeriya da karfe ɗaya na dare hmm. wannan ba gaskiya ba ne ba kuma ma ba na tsammanin akwai wanda ya ce maka lokacin a gani abin da ya faru kamar yadda muka faɗa a shirinmu na farko eh, cewa akwai ɗan matsala da aka samu wanda ya haifar da jinkirin sanar da ganin wata hmm. wanda sarki musulmi Allah shi kara masa rahama ya saba yi wanda kuma an yi kokari an ga an warware wannan matsala da ana tsammanin ba a gani ba daga baya aka samu shaidun cewa an gani hmm. to tunda kuma an riga an ga wata bayan da za a boye mutane dole a san yadda ya kamata a kara tabbatarwa sai kuma aka faɗa wa mutane bayan an tabbatar kuma aka faɗa wa mutane wanda kuma a kansa ne muka ɗauki azumi bana saboda haka ba karfe ɗaya aka ga wata ba an ga wata ne a lokacin da aka saba gani kai dai labarin ne bai ji ba zuwa ga waɗanda ya dace ya ji wasu lokaci wanda yake na tsakar dare Allah shi taimake mu to daman yanayin yana ba da a tantance ko mutanen nan su suke ba da shawarwari akan a tantance labari kafin a eh, samu so kaga kenan duk lokacin da shi bai samu labari domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ake koyi da shi ne mutumin da ya fara tantance waɗanda suke ganin wata wani balaraban kawai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya ga wata hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah hmm. ni manzon Allah ne sai ya ce eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa a ji a ɗauki azumi kaga ba daga kawo labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin cewa a je a zartar da sanarwar ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bincike shi ya samu tabbacin labarin gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar hmm. malam wannan mai tambaya na tambaya ne akan yin azumi wai da damuna ba a ba lada sosai hmm. yin azumi a damu ba lada bai ba <laughs> eh, wai lada ba tambayoyi daga gurin mutane zaka sha mamakin ta suke samu wannan karatun a azumi da damuna ko a lokacin sanyi ko a lokacin zafi dukansu dukansu azumi ne kuma musulunci ya amince hmm. ni abin da na sani kan wannan abu kadai shine ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sawmu fi shita'i barida mm-hmm. cewa azumi a lokacin sanyi mm-hmm. lokacin da babu zafin rana mm-hmm. kamar irin lokacin damina kenan wato ganimatun barida wato ganima ce wacce ta faɗi ƙasa gasasshiya wato duk da ke cewa za a baka ladan kayan azumi hmm. cikakken lada hmm. amma ko baka sha wahalar da aka saba sha a lokacin zafi ba hmm. tunda kaga kalman azumi na ramadan kamar da muka faɗa cewa wata ne wanda yake zuwa a lokacin tsananin zafin rana to a lokacin Allah ya jarrabi mutane su yi su dinga yin azumi to sai kai ka samu a garin ku lokacin lokacin sanyi ne saboda haka ka ci bilis kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa malam albani kuma ya kawo hadisin cikin silsatu a hadisi sahiha hmm. kuma yake hadisi ne wanda yake mai kyau ingantacce al asamu fi shita'i ghanimatun barida wallahu ta'ala a'lam insha Allah malam tambayar mu ta gaba kuma wani ke tambaya akan abin da ya shafi mazi mm-hmm. da azumi ne sai ya ga mazi da rana ah, mazi baya karya azumi mazi baya karya azumi illa iyaka bai dace mutum ya yi abin da zai jawo masa maziyin ba da galibi maziyi yana zuwa ne a sakamakon tashin sha'awa hmm. sha'awa kuma tana tashi ne sakamakon kalle-kalle da wasu da alaka da mata to hmm. kamata ya yi in mutum na azumi ya kaurace wa waɗannan abubuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku yana cikin azumi to ba maganan ya yi barbara ba maganan ya yi ƙarya ko wani abu makamacin haka fa idza kana yawmi ahadikum fala yarfus wala mm. yafsuq mm. fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im mm-hmm. ko da wani zai taya shi ne neme shi da fada ko ya zage shi mm. to kada ya maida masa saboda yanzu yana cikin yanayi na musamman ya ce ni ina azumi ni ina azumi eh ma'ana ba tsoro nake ba azumi nake kuma mutum ma ya hakuri ai dama hakuri ya ya fi komai muhimmanci eh wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim ubangiji Allah shi karba mana azumin baki daya masha Allah wannan mai tambaya na tambaya cewa malam naji wato kamar mutum ya waye gari ne bai ga wata bai ji labarin ganin wata ba sai da gari ya waye sai naji kana bayani a cikin amsoshin da kuka ba cikin darasin da suka gabata mm. cewa zai iya yin azumi ma'ana zai ɗauki azuminsa lokacin da ya ji labari da safe ɗin nan mm-hmm. kuma zai kai sa'annan in ya kai a matsayin azumi ne hmm. ya ce to ya zai yi da bayanin da kai kuma cewa ana niyan azumi ne da daddare na tsammanin wannan jawabin mun riga mun yi shi amma sai dai babu laifi mu kara maimaita shi Cewa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi la siyama liman lam yujmi siyama min al-layl babu azmi ga mutumin da bai kullo niyyar azumin sa tun dare ba hmm. in ana nufin da aka ce dare anan gudun ba wai gabanin mutum ya barci ba hmm. gabanin dai alfijir ya keto shine daren hmm. ah, da kuma cewa mutumin da bai samu labarin an ga wata ba har sai da gari ya waye shi kuma aka ce masa azumin sa da yayi yayi daidai kamar yana ganin akwai cin karo tsakanin waɗannan zantuka guda biyu farko dai ya kamata mutum ya sani cewa alƙudratu wani taklif hmm, cewa kullum idan aka baka umarni za ka yi umarni ne gwargwadon iyawarka galibi wancan ana magana akan wanda ya san cewa zai azumi goban amma bai kudurta niyan ba da hmm. gangan amma wannan bai samu labarin ba sai ah, sai yanzu ah, maganan cewa ya kama bakinsa lalle ya kama bakinsa kuma sunan abin da ya yi azumi ba sa kama baki ba domin babu wata ibada mai suna kama baki ko dai azumi ne ko kuma shan ruwa ni dalili ma akan haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi yahudawa hmm. cewa dan me suke azumtar ashura suka ce masa suna yin haka ne saboda a wannan rana ne hmm. Allah ya tsiratar da annabi Musa daga Fir'auna hmm. so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin cikin yini ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni wa sahabbai cewa Ah, duk wanda bai ci ko ya sha ba ya wuce da azumi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira abin da suka yi na kama bakin da hmm. ake so a cewa mutane sunan sa kama baki ya kira shi da suna azumi saboda haka wannan ma mutum ya kama bakin saboda bai samu labari ba sai wani lokacin kamar da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban ba samu labarin ba bar umarnin manzon Allah ba sai lokacin so kuma kira wannan abun azumi saboda haka wannan abun ma sunan sa me azumi Allah shi taimake mu kuma wannan muka ce shine fatawan Sheikhul Islam Ibn Taymiya wanda yake son karin bayani duba cikin muhalla Ibn Hazm ya ka Abu Muhammad Zahiri ya kawo wato maganganu na magabata akan wannan matsala wallahu ta'ala alam kamar wannan na cimala yana da daidai da yana da alaka da ko daidai da sallah tunda manzo Allah ya makara mm-hmm. da Bilal ya tashe shi ya ce su yi sallah ya ce al'ana waqtuha eh, ya wannan lokacin ga lokacin da amma kaga kar mu kar mu dauko mu kar mu je mu jawa kan mu rigima da ba za mu iya ba <laughs> ba za mu yi kiyasi ba akan abin da yake cewa ba mu tsaya mun sashi a ma'aunin kiyasi ba wannan hukuncin sa daban wancan hukuncin sa daban amma dai sun yi kama da juna shine ma wajen mu da takalif din eh. tunda bai san ai annabi yana bacci ne bacci yake aka tashi aka ci lokacin sa babba dai tunda gashi akwai nasi akan wani abu bashi <laughs> na'am alhamdulillah hmm. wannan mace ce take tambaya akan al'adarta haila tana ya dauke mata to daga baya kuma sai wani ruwa ya taho haka mai wari wanda yake fita mm. to shine take magana akan hukuncin azumin ta wani wannan ruwan zai iya barta ta ci gaba da azuminta ta ko kuma farko dai ta ce highland ya dauke ta san highland ta kuma san ya ta kuma san a'a ta san haila mm. ta kuma san cewa yanzu hailar ta dauke illa ya kawo wani ruwa ta cigaba da gani mm. wanda ba hailar ba to a cikin hadisi ruwayan Abu Dawuda daga sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Atiya take cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kunna na'uddul qudrata was sufrata mm. ba'da tuhuri shay'a tace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kirga wato irin dan gudaje-gudajen jinin nan hmm. da ɗan ruwa mai fatsi-fatsi da ke zubo wa mace bayan ta riga ta tsarki a hmm. matsayin wani abu ma'ana ba sa kirga shi a matsayin mai haila hmm. kawai dai kazanta ce sai a wanke amma baya karya wa mutum ah, a azuminsa baya karya wa mutum azuminsa kuma baya hana mutum yayi me yayi azumi ta ce kunna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance hmm. galibi idan ka ji sahabi ya ce mun kasance muna kaza hmm. to ma'anar wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da shi kuma da amincewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi hmm. illa iyaka ana ma bashi hukuncin hadisi marfu'i kamar inda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin alfiyan hadisi ta Imam Iraqi da ke magana akan irin waɗannan zantuka na sahabi kaji ya ce kunna kunna hmm. yake cewa wali uta حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في أهده أو عن إضافة أرى وقيل لا أو لا فلا كذاك لا وللخطيب قلت لكن جعل شوى إن كنت صحابيتي كنا نفعل كنا نرى كنا كذا كنا كذا في أهل رسول الله أزامن منزون الله تونا أبن كمر أقبان منزون الله صلى الله alaihi wasallama aka yi misali hadisin jabir mm. da ake cewa jabir dan abdullahi yana cewa kunna na azilu mm. wal qur'anu yanzilu mm. mun kasance muna yin azalu al qur'ani kuma yana me yana sauka to a irin wannan gurin akan ba ma azalu hukuncin cewa da sanin manzon Allah mm. sallallahu alaihi wa sallama ake yin haka na'am a tambayar mu ta ga malam hukuncin mai mutum ne yana azumi sai ya kaki kuma sai ya haɗe to me matsayin azumin shi kaki baya karya azumi in an haɗiye shi ko mm. eh, haɗiye kaki baya mm. me baya karya azumi saboda cikin kaki akwai wani abun da wanda in kayi shi baya iya me baya iya fitowa waje musamman ma dai kakin da yake kwacewa ya koma amma kuma bai kamata mutum ya keta alfarmar azumin sa yana wasa da shi ko da an ce wannan abun baya karya azumi kuma ya dinga yi yana wasa da azumin alfarmar azumin nasa ba wallahu ta'ala alam masha Allah sai tambayar mu ta gaba kuma akan mace wajen zuwa idin ta cikin ramadana ma'aya binan kamar an sha ruwa kai mace ta tafi idi shi ya hmm. halatta wani mata su dinga fita idi haka kamar yadda to ina gani mai yiwa maganganu akan idi suna zuwa ne insha Allah tafi hmm. amma dai a takaice hmm. a mata suna iya zuwa masallacin idi kamar da tabbata a cikin hadisi daga sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na karanta mana zancen ta da zu ummu atiya imam bukhari da muslim sun cire hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya kasance yana umartar ta tace mun kasance ana umartar hmm. maza da mata hmm. ko da yara hatta ma masu haila hmm. ana umartar su da su me su fita don su je su shaida wannan gangamin alheri na al'ummar musulmai su a sai dai an je sai su zauna a can gefe ba za su zo su jona sahu ba tunda dai ka san mai haila ba ta yin sallah saboda haka mace tana zuwa idi ah. namiji na zuwa idi yaro na zuwa idi tsoho na zuwa mai idi su hmm. ake so a yi wannan rana a yi gangami gaba daya hmm. a ga mutane sun fita bayan gari sa'annan kuma sun me sun dawo mai yiwa za mu zo maganar akan maganar idi kuma a cikin masallatai wanda hmm. kuma a wannan zamani ya yawaita wallahu ta'ala a'lam to wannan tambayar ta gaba malam tambaya wato take a kayan jini ne na tana cikin sallah ma'ana jininta ya ɗauke tana cikin sallah amma hmm. kuma sai ta ji wani dumi. Hmm. wadda kuma ta tabbatar da cewa wannan dumin ba wai jinin ne yake sauka ba hmm. to wai za ta iya yanke sallah ta ne ta bari ko kuma ya to ta ce tana jin dumi ba ta faɗa mana dumin nan na me bane ba don har ma sai in an san dumin menene sa'an nan ba ta fata. ba dumin ta ce da ba jinin hailan bane ba dumin istihala ne To dumin wani cuta ne hmm. saboda haka kamata ya yi in ta ji wannan ɗumi ta tabbata cewa ɗumi ne hmm. ba kuma irin ɗan hurawa da ɗan ke yi ba tunda ka san manzo Allah yana cewa in mutum ya ji kugi a cikin cikinsa ko yana yawan wasu wasan cewa ya fitar ko bai fitar ba hmm. eh, wani abu ba to irin irin wannan yanayi kawai ya share ya ci gaba da mai sallarsa har sai in ya ji tusa karan hmm. tusan kenan ko ya ji wari to in wannan macen ta tabbatar cewa lalle wani abu ne ke sauka hmm. to kamata ta katse sallar ta duba me wannan abu sannan ta yi fatawa sai ta ce ta ga kaza ya ba ta amsa amma kuma ta ce kawai dumi dumi ai baya daga cikin abubuwan da suke walwala alwala wanda hada cewa ba jini ba to in ce eh. ba jini ya kike ka tantance eh, insha Allah Allah insha Allah na gani to masha Allah mallan daga nan za mu takaita daga cikin tambayoyin da suka zo mana hmm. cikin wannan rana in Allah da kafin zuwan wani wato darasin muna fata dai maimaita masu sauranmu da sauraronmu da mu cewa duk wanda zai rubuta tambaya ya mai ma'ana wadda za a samu sauƙin baka amsa sa kuma ka gamsu da fatan ubangiji Allah shi mana jagoranci a madadin malam Ibrahim Adam Disina mm-hmm. ni usman ibrahim gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فليصم أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما